mu masa da'a da manzansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan shi zai sa mu tsira kamar yadda Allah subhanahu ta'ala ya bayyana haka a ayoyi daban-daban wanda duk ya ji tsoron Allah ya kiyaye dokokinsa ya tsaya akan inda Allah ya tsayar da shi to Allah zai ba shi mafita a rayuwarsa gaba ɗaya bayan haka daga cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wajen ganawa da mutane akwai takaitawa ba don komai ba sai don a kiyaye abin da yake faɗa shi yasa yawanci hudubobin da aka rawaito na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wata huduba mai tsayi galibi takaitattun maganganu ne shi yasa daga cikin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a babi na godiya ga Allah da nuna jin daɗi yace an bani jawami'ul kalim dunkulallin maganganu waɗanda in an tashi suna ɗaukar ma'anoni da yawa ba sai ya sha wahala wajen yin bayani ba to kuma ya kasance daga cikin koyarwarsa da shiryarsa idan zai gana da musulmai ranar juma'a wani lokacin yakan ɗauki maudu'i ɗaya ya faɗakar da su a kai wani lokaci kuma yakan faɗakar da su maudu'ai da yawa a lokaci ɗaya wani lokacin ma sai ya ɗau aya ta alƙur'ani ko sura ka cokan ta alƙur'ani ya yi musu hudu ba da ita babban dai manufar ne ya isar da saƙon Allah da zai shiga cikin zukatan mutane ta yadda idan akwai kuskure wa mutum ya ji da zara an tashi yana so ya gyara idan akwai damuwa mutum ya ji da zara an tashi yana ƙoƙarin wannan damuwar ta kauce ko ta kau a sannan kuma idan akwai wato rashin gane wani abu to ya zanto duk wanda ya halarta ya zama kafin ya bar wajen ya gane da haka shi sa faɗi bintu tukai Allah ya ƙara yadda a gare shi suke cewa nifa ban haddace suratu qaf wal majid ba wallahi sai a bakin manzan Allah sau saboda yawan yadda yake ɗaukata ta yake yin kuɗu ba da ita bisa hasken wannan yasa a yau a takaice za mu ɗau wata daga cikin surorin alƙur'ani mu fito da kaɗan daga cikin shiryar da yake cikinta domin ya dace da irin ƙalubalen da muke fuskanta a wannan zamanin a addinance da kuma ta fuskar rayuwa da zamantakewa wannan sura ɗaya daga cikin surorin da suke razana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kenan hadisi ya tabbata a cikin sunan tirmizi daga anas dan malik allah ya kare yadda a gare shi yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama wata rana sayyidina abubakar ya ce masa ya rasulallah araka ƙarshif na ganka yanzu haffurfura ta fara fito maka sallallahu alaihi wa sallam sai mazala sun ce ni hudu suratu hudu ita ta sa ni furfura walwaƙi'atu da suratu wa waqa'atil waqi'a wal mursalati da suratu wal mursalati urfa wa amma yatasaaluna wa idza ash-shamsu kuwirat yace wayannan surorin tunda suka sauka na kasa sukuni to mun taba tattaunawa akan suratu hud kaɗan, da Allah sai mu ɗau sura ta biyu suratul waqi'a wacce ta sauka a makka in ban da wasu ayoyi guda huɗu a ƙarshenta da ake tunanin a madina suka sauka faɗin Allah afa bi hadal hadisi antum mudhinuna wa taj'aluna rizqakum annakum tukazzibun wasu malaman suka ce waɗannan ayoyin a jere guda hudu a Madina suka sauka wasu kuma suka ce gaba ɗayan ta makkiya ce cikin falalatta an rawaito hadisi wanda yake da raunin sanadi amma la'alla ma'anarsa ta zama karɓaɓɓiya al-imam al a cikin shu'abul iman ya rawaito daga abdullahi dan mas'ud Allah ya ƙara yadda a gare shi yake cewa manzala sama yana cewa wanda duk ya karanta suratu al lokacin da zai kwanta bacci to talauci ba zai kama shi ba ibn asakir ya rawaito daga abdullahi dan abbas da isnadin da shi ma yana da rauni cewa manzala sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake cewa suratul waqi'a sura ce ta wadata karanta ta kuma yana nesanta mutum daga talauci to da suratul waqi'a da ragowar surorin alqur'ani duka suna iya maganin duk wata matsala da dan adam zai iya fuskanta domin Allah ya saukar da alqur'ani dan ya zama sila ta tsira tsakanin mu da dukkan wata halaka kuma ya zama sauki gare mu game da dukkan wata matsala da za ta iya fuskantar mu Allah maɗaukacin sarki yake cewa idza waqa'atil waqi'atu laisa liwaqa'ati hakaziba idan alwaqi'atu alqiyama an kira ta da alwaƙiatu saboda dole za ta faru shi sa aka kira ta mai afkuwa to idan ta faru ko kuma saboda saura ƙir ta faru ana aiko manzo Allah sallallahu aka kuma raba tsagari tsakanin nisan alkiyama da kusancinta ran da aka aiko manzo Allah sama to a daga ranar officially ayin declaring kusantowar alkiyama kamar yadda ya faɗa bu'istu ana wasa'a hatai ni da alkiyama haka ne ina zuwa sai ita kuma babu wani event da zai faru a duniya babba bayan aiko manzo Allah sama sai kuma tashin alkiyama duk wani abu da zai zo kuma alamar ta ce to shi yasa sai Allah ya kira ta alwaqi'a to kuma alwaqi'atu ana cewa musiba shi yasa tana ɗaya daga cikin sunayenta shine musiba kalamiti to idan ta faru laisa liwaqa'atiha ba babu ƙarya fa a cikin faruwar tata sai zama tun bi ma'ana kadhib kamar yadda ake cewa tun bi ma'ana mu'afa aqibatun bi ma'ana uqba sai zanto ismu fa'ilun ne bi ma'ana al-masdar laisa liwaqa'atiha ba. babu ƙarya a cikinta domin Allah ya faɗa a cikin surori da yawa a cikin alƙur'ani a ayoyi daban-daban da ke nuna cewa alƙiyama gaske ce waƙata rabal wa'adul haq alƙawari na gaske ya kusa kaga alƙiyama kenan ko kuma laisa li ha kadiba sai zama kadiba din sifa ce li mawsufin mahzufun taqdiruhu nafsun ai laysa li nafsun kadhiba ba wani dan adam da ya isa ya karyata ta in ta faru domin mumini idan aka bashi sakamakon sa a ranar zai ƙara gaskata abin da ya yarda da shi a duniya na gaibu kafiri kuma idan ya ga bala'i ta ko'ina ba tsira a gabas ba tsira a yamma ba tsira a gaba ba tsira a baya a lokacin zai tabbatar da cewa lallai ashe abin da ake faɗa gaske ne ayoyin alkur'ani kuma duk sun tabbatar da wayannan fassarorin guda biyu ita wannan alkiyamar khafidatun tana daukar wasu mutane da ake ganin su a duniya kamar su ne sama da kowa lalla saboda iya munafincin su la'alla saboda rufarufar su la'alla kuma saboda duniyar da suka tara ko wata dama da suke da ita a duniya ana ganin su ne sama da kowa to amma khafidatun sai alkiyama ta sakko da su ƙasa rafi'a ta ɗauki wa'yansu da ake zaton cewa ba kowa ba ne su ana zaton cewa su ƙasƙantattu ne amma suna da kusanci tsakaninsu da ubangijinsu su kuma sai ta ɗaukaka su a sama sai kaga sun fi kowa a ranar wannan a fassara ta farko kenan ko ya zama zatun ita alƙiyama wata rana ce da abin da kake ganinsa a sama kamar rana da wata da tauraro to za su silmiyo ƙasa إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت بسنا سما ذات داو كذا كاغا تخفضهم كينا وهي أجرام ذات ثقل أما ذاك سنسكو كسا رافعة أولا دسكي كسا كما بكذا تلاس إيا تاشي سما بإرن سدواتو أما سيتميد سوسما وتر الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب wannan duka tafsiran bi kowanne daidai ne saboda kowanne dalili na nassi da hankali suna tabbatar da shi kaga wannan abin da manzo Allah yake faɗa ko wannan abin da Allah yake faɗa manzo Allah sama ma'anar abin yake kallo kuru-kuru shi fa ya san ya tsira ranar alkiyama amma saboda tsoron halin da al'ummarsa za ta tsinci kanta a wannan ranar shine firgiti har yasa shi ya furfura to ba za ka gane ba sai izaru jatil ardu lokacin da aka girgiza ƙasa rajja ba fa girgizawa ta wasa bai za a kawo maf'ul mutlaq rajja girgizawa ta gaske za a samu mala'iku su kamo ƙasar tun daga tushenta za a magutsa ta a girgiza ta duk wanda yake kanta sai ya mutu a lokacin ne alamun girgizar za ta sa raƙuma da dukiyar da kaga ana tsaranta za a sake ta wa idan isharu a lokacin ne zaka ga namun daji saboda bala'in firgiti suka zata cewa bala'in a daji yake sun yo binni sun yo gari zaka ga zaki ba zai cutar da kai ba shi ma ta kansa yake yi za ga na birnin suna yin ƙauye da daji suna zaton anan ne ake samun mafaka shi yasa ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa yaqulu al-insanu yawma idhin ainal mafar mutum zai dinga tuwai a ina za a je a fake ni Allah ce kalla waza ba zancen wata mafaka ila rabbika yawma idnil mustaqar yau gaba ɗaya matabbaci yana ga ubangiji to wannan rana ake ta cewa kayi shiri domin ba a shiri a ranar sai dai kafin ranar wa bussatil jibalu bassa duwatsu da kake ganin su bussat za a dandake su a sheke su kamar yadda ka san ana yi wa hatsi in an sissike shi ana shekewa a fitar da ƙurar to wannan domin albasu shine daƙu shai'i wa fattuhu liyus biha fitatan to haka za a yi wa duwatsu fakanat sai ga duwatsun haba'an sun zama kamar ƙura ta komayya mun da aka watsa ta a sama ta tarwatse wata ta yi gabas wata ta yamma to wannan ana so a daki zuciyarka ne da wata mukaddima mai karfi saboda abin da za a faɗa na sakamako to manzala ubangiji subhanahu ta ce wa kuntum a ranan nan ku da kai wane da wane da ke wance da wance duk gaba ɗayan mu gaba ɗayan aka tara mu wa kuntum azwajan salasa za a kasa ku kaso uku biyu a ciki za su tsira kaso ɗaya kuma sun shiga cikin bala'i fa ashabul maimanatu akwai ashabul maimanati ɓangaren dama wasu daga cikin masana tafsiri a cikin tabi'ai suka ce wa'ana wa'anda ubangiji zai gaggauta yi musu sakamako su huce su shiga aljanna ma wani babban abu ne fa mai al'ajabi ashabul maimana wa ashabul mash'ama a ɓangaren hagu kuma akwai wasu irinsu amma su kuma wa'anda za a jinkirtar da su ne saboda za a yi musu azaba ma ashabul mash'ama wani abu ne mummuna a ce kana cikin su to kuma bayan na dama da na hagun akwai wanda su kuma sun wuce dama da hagu wasabiquna sabiquna akwai yan gaba gaba to su waye yan gaba gaban ulaiikal muqarrabuna fi jannatin na'im wayannan sune wayanda za a fara kusantarwa a cikin aljanna ta ni'ima wayanda tun daga lokacin da aka tashi aka tsaya a gaban ubangiji aiwat da ta kai kimanin zamanin da a shekarun duniya ya kai shekara dubu hamsin ga rana ga turmutsutsen jama'a ga zafi ga gumi ga firgiti da zillumi ga rashin tabbas amma akwai mutanen da su tun a lokacin Allah zai sa su a cikin inuwa ranar da ba wata inuwa sai inuwar Allah subhanahu wata'ala wanda daga cikinsu akwai shugaba nagari jagora nagari mai adalci a cikinsu akwai wanda tun da ya taso bai taɓa yin shiriri ta ba Allah yake bautawa akwai waɗanda suka haɗu suka so junansu saboda Allah abin da yaɗa suke nan ko da wani abin ma dai amma wannan shine a gaba in ma rabuwa ce to dai akan an saba tafarkin Allah aka rabu to kuma sai mutumin da zuciyarsa kullum akan masallaci take ina ne ba masallaci a je a gyara a yi ya kamata a gina masallaci ya kamata a tsabtace masallaci ya kamata a inganta masallaci abin da muke gani a gidajenmu na jin daɗi yake sa muke samun nutsuwa me zai hana mu kashe masallaci don a dinga samun nutsuwa masallaci na ya mutane suke baya-baya ne ya za a yi mutane su bunƙasa su yatsu a ciki wa za a ɗauko ya yi karatu bai kamata azumi ya zo ya huce masallacin nan ba a yi tafsiri ba a ɗauko mai tafsiri ya zo ya tafsiri kai zaman nan a waje bai dace ba bari in shiga cikin masallaci jama'a ba za ku shiga masallaci ba lokacin sallah shi dai masallaci masallaci to shine rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid sai kuwa mutumin da mace ta kirawo shi mai kuɗi da daraja da kyau ta ce ya zo ya alfasha da ita ce kai ina jin tsoron Allah kuma ya san in yayi fa ba wanda zai gane sai Allah da ya halicce shi da kuma wanda ya ɗau sadaka ya bayar ba ma ya so a gane ya bayar ya bi hanyarsa da ya sani da dabara kamar mutum ne ya bayar da hannun dama hagu ma ta sani ba ba wai dole sai aka ta fara actually ba ana so a nawa kaiwa matuƙa ne wajen ɓoye sadakar ba ka so a gani da kuma wanda shi kaɗai ya tuna Allah tausayi ko tsoro ko firgiti ko tsabagen zillumin anya zai iya samun abin da Allah yake ba irin wannan saboda gazawarsa ko tarin zunubinsa ya sa ya yi kuka saboda jin tsoron Allah shi kaɗai. to wayannan sukan kan ba su da matsala la'alla suna cikin asabiku na sabiku akwai mutum dubu saba'in wa'inda su duk wannan tashin hankalin banda su za a yi su ne wa'inda ba su taɓa shirka ba in kana cikin su to kai ma ka shiga sikirinin na farko ba su taɓa shirka ba tun da suke ba su taɓa bauta wani Allah ba ba su taɓa zuwa wajen boka ba ba su taɓa yin tsafi ba ba su taɓa yin wani kulumboto ba sa'an nan kai idan wani abu ya same su na rashin lafiya ma ba kasafai suka suka tunaninsu ya tafi zuwa ga cewa ɗan adam ne zai ba su magani ba layak wuna ba sa canfi wani abu ya same su sai, ai da kaza ne da an yi kaza wa ala rabbihim yatawakkaluna wayannan mutum dubu saba'in din mun san mutum ɗaya a cikin su shine ukasha bin misan domin nan take ce da maza Allah ya rasula a sa a yi roƙa min Allah in zama cikin su maza Allah ya ce kana cikinsu wani ya ce ni ma haka ya rasulullah mazala ya ce sabaka ka biha ukasha ukasha ya riga ka to amma dai ba wai yana nuna wannan ba zai shiga ba kai ma in kai kokari la in ka sifarci da wannan sifar rahmatullahi wasi'a akwai mutane da yawa da aka faɗe su a wannan ranar ba su da wannan zullumin ba su da matsala Allah ya samu a cikin su barakallahu li wa lakum fil qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al ayati wa dhikril hakim aqulu ma tasma'un الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وعلى آله وأصحابه وإخوانه ومن سار على نهجه إلى يوم لقائه بايعك إنقوى الله سبحانه وتعالى يتي وإنن السابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم بذاك قانا هكذا sai ka tuna cewa bayan ka gama zamanka a cikin kabari wanda wallahi ba wani ɗan gata ko kura ce ta cinye shi ko konewa ya aka watsar da tokarsa wanda Allah ba zai jarrabe shi a wannan zangon na kabari ba babu shi a dai duniyan nan mazala ce da za a ɗaga wani ƙafa da sa'ad ibn mu'azu za a wa. to a gama da wannan katsira za fa a tashi a yi wannan doguwar tsayuwar kaga dole ka nema wa kanka position kenan tun yanzu ka nemi tikiti na tsira a wannan ranar kuma wannan wasa farin girki kenan za kuma a zo lokacin da ubangiji zai gana da kowa ba tare da tafinta ba a tsaya a yi maka tambaya ta ƙure sai ka amsa za a zo lokacin da za a raba littattafai abin da ka aikata shi za a baka فأما من أوتي كتابه كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويسلى سعيرا sannan fa bayan nan sai kuma a zo wajen ƙididdigar aiki a zo a baje ayyuka wani sai ya tsira gaba ɗayan an zo wajen ayyuka kuma sai ya tarwatse a wurin to kuma sai a zo wajen mayar da duk abin da ka zalunta a karɓa a maiwa da wanda ka zalinta to wannan ita ce yau hisab kenan yau tublas sara'in ranar tonan siliri. ranar da ba za ka taɓa zaton ashe akwai matsala ba sai a lokacin to akwai wanda fa hannun ma zai tsira ba shi da matsala kun sa inda za a kada shi sai an zo tsallaka sara'i wanda hatta annabawa in suka zo ta suke Allahumma sallim sallim Allahumma sallim sallim to shi yasa yan uwa za ku ana yawan wa'azi abinda ake so a yawaita faɗa a wa'azi hanyoyin da in mutum ya bi zai tsira a wannan gararin hanyoyin da in kana da matsala kana da virus to ya za a yi tun da rayuwarka da lafiyarka da damarka ka samu antivirus ɗin da zai gyara maka wannan matsalar don ka tsira a wajen ubangiji kuma ana samu cikin sauƙi ba siyarwa ake ba bayani ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ba wani wanda zai kawo maka wani tafarkin tsira ba wanda annabi sallama ya zo maka da shi to daga nan ne kuma sai mutum ya tafi gidansa na ƙarshe ma jannatin wa ma na to as-sabiquna sabiquna wa'annan duka Allah zai ɗauke su ya yafe musu wannan damuwar duk sanda abin zai faru ma ba za su sani ba to su suwaye sullatun min al akwai su dewa cikin mutanen farko inda suka rayu da manzon Allah sallallahu alaihi mafiya yawan mutanen farko fa 'yan aljanna ne dalili mai sa nutsuwa a zuciya tabbatar da waɗanda suka rayu a ƙarni na ɗaya na biyu na uku mafiya yawansu 'yan aljanna ne domin za ka shekara ba ka ji wani ya aikata saɓo ba in kuma ya aikata saɓon ko kai ne aka saɓa maka in ka ji kuma tarin ayyukansa na gari sai ka ga ko kai ne ai za ka iya cewa don wannan balle Allah mai rahama mai jin kai shi shine sullatun min al wa qalilun min al sai kuma lokacinmu mu kuma lokacinmu yanzu shine kafin ka samu wanda zai tsiran ne matsala saboda da yawa mutane suna da karatu da ilimi amma ba sa aiki da shi mutane suna da dama amma ba sa amfani da ita amma duk abin da yake kishiyar wannan to anan ake zuba tsere zalunci kowa ya zama azzalimi talaka ne za ka ga yana zagin shugabanni akan zalunci amma an ka ɗora shi a kan sikeli sai ka ga shi ya fi kowa zalunci a hakan da ba shi da dama Shi shine hassada ne ƙiyayya, shi don takare a yi gobara bai idin mai shi ba ma ya rasa shi kuma mai shi sai fariya da jin cewa shi fafa daidai yake da kowa fa kamar dukiyar nan da arzikin nan da daman nan za ta zarce ne har kabari har lahira kai ka ce ba iyakacinsa tsakaninsa da ita zuwa lokacin da aka zara ransa ba ne daga ran kuma sai garari kayansa da suka da yake jikinsa ma cire su za a yi abawa magada a ɗauki alawayya a rufe shi a tafi da shi kabari daga nan kuma sai ya dawo daidai da talaka in talakan ya fi shi ma yin aiki na gari a lokacin zai tsira masu madafan iko irin gararin da masu madafan iko suke saka mutane a ciki wallahi su ji tsoron gamuwarsu da Allah musamman a irin ƙasanmu nan da Allah subhanahu wa ta'ala ya sare mana abubuwa da yawa na cigaba jami'an gwamnati su ji tsoron Allah akwai wannan ranar yau mahum barizuna la yakhfa ala minhum shay' a ranar da za ka zuwa ku zo hufatan uratan hurlan ba kaya a jikinku ba takalma kowa da loɓa a lokacin wallahi wallahi aka baka alawun na aiki don a sauƙaƙe maka rayuwa ka kawo wa talakawanka moshin ɗin da zai sauƙaƙa musu rayuwa ka shekara baka kai moshin ba baka supporting moshin ɗin da zai kawo musu sauƙin rayuwa ba amma abin da ya taba allowance ɗinka za ku iya taruwa ku ce ba za ta yiwu ba wallahi ranar alkiyama sai kun yi aman duk abin da kuka ci mazala sama yake cewa ministar ahu Allahu ra'iyya wanda duk Allah ya ɗora masa nauyin wa'yansu mutane suna ƙarƙashinka fa ya mutu shi na ya mutu ya zo ranar mutuwarsa wa huwa gashin lira'iyyatihi sai ya zanto a cikin fayil ɗinsa akwai kwayari na cewa ya ci ba wai gaba ɗaya rayuwarsa ba a akwai kwayari guda ɗaya na cewa ya ci zarafin al'ummarsa ya zalunce su wallahi al'azim ba zai ji ƙanshin aljanna ba yana cikin garari shugabanninmu ku fito ku tausaya wa yaran mutum faɗi jarabawa a daina binciken abu kaza ne kallon arewa 24 ne kallon kaza ne karanta kaza ne duk duniya ana iya samun feluwa a wani abu idan wani uzuri da dalili ya faru abin da ake so idan matsala ta faru a hankalta a addinance ya ake yi a gyara ta ku fito ku gyara ta ana taimakawa wasanni yanzu idan super eagle ta je world cup ta faɗi ƙoƙari ake a ga matsalar daga coach ne a canja matsalar daga team eh, managers ne technical advisors ne officials ne 'yan wasa ne a kudin ne bai isa ba a gyara to yanzu yaranmu abin kunya sun yi zubar 'ya'yan kaɗanya a jarrabawa ina cibiyoyin bincike da nazari su shiga bincike a fitar da ra'ayi na siyasa a kalli mustaɓabal ɗin yaran nan sa'annan masu madafan iko da masu dama a hannunsu ciyar da al'umma gaba ba haƙƙin gwamnati ba ne kaɗai man kana uminu billahi wal fal ya ƙul khairan aw liyasmut wanda ya imani da Allah ya faɗi alheri ko ya kame bakinsa ya shiru idan dai ba gudunmawa za ka kawo wajen biya wa yaran nan jarabawa su yi su ci ba ba wani za ka zaburar ya biya su yi su ci ba ba kawo wata shawara za ka yi ta yadda za a ɗora tsarin da gaba ba za a faɗi ba to wallahi in ka ɓarnatar da bakinka a kan tattaunawa a wannan matsalar ka tare abin da za ka gaya wa Allah ranar da za ku tsaya kai da shi sa'annan cibiyoyin jarabawanmu yanzu muna jin bayanin cewa ne ko za ta rufe biyan kuɗin jarabawa shin za ta lajabtar da irin gwamnatinmu ne da aka samu ko tsaiko ko sakaci ka je ka duba makarantun masu hali kuɗi suke biya amma duk da haka an ɗauko mai lasin a gida azumi yana tafiya ana darasi malaman suna rauni an taƙaice lokacin lectures ɗin kuma za a ce maka haka kalanda ta ce kuma haka za a yi lokacin da ba shi da amfani kuma a bawa yara hutu lokacin da ya kamata a ce a lokacin nan ne ake zuba karatun to anan wannan malamin baya nan wancan ya tafi sannan a ba da takaitaccen lokaci a ce a haka za a yi jarabawa ka je ka ga irin muguntar da malamai suke yi a makarantunsu suna ka da yara yaro ya zo an rubuta masa absent ya fa yi jarabawa ba wai bai ba ya zo ya ce ta dan Allah ma a duba min level coordinator an rubuta min absent je ka kai kari over kuma a haka baya jin tsoron cewa Allah zai kama shirin alkiyama ala zunnu ulaika annahum mab'uthun to akwai irin wannan ranar ta alkiyama ranar kin dillanci jama'a mu kuka da kanmu mu yi ƙoƙari mu yi aikin da za mu tsira a wannan rana wata ƙuyau man turja'u na fiye ilallah sun matuwa fakullu na fin maka sabatuhun na yuzlamun a ragowar bayanin sai Allah ya haɗa mu a wasu lokutan sai mu ci gaba da jin mai suratul a ta musulman cikinsu Allah ka ba su ikon yin abin da za su tsira na gobe a gaban ubangiji Mukawa ɗalibi domin ya ci gaba da karatu akwai tsananin kwanciya a kabari akwai tsananin tashi ranar gobe alƙiyama in mai shiryuwa ne Allah ka shirye shi ka raba shi da wannan musibar ka ba shi ikon yin abin da zai amfanar da yara in mara shiryuwa ne kuma ya ubangiji kai kake danka kai ka san yadda za ka danke shi Allah ka saka wa yaranmu akan abin da ya mana ya Allah muna roƙonka ka yassare mana ka yaye mana wannan taɓarɓarewar al'amura na tsaro اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد